Sirrin yadda za ki rikitar da namiji. Yau ma kamar kullum na zo ne domin in ƙara samun wani sabon ilimi a kan zamantakewar aure. Tabbas kuwa haka ne, domin yau cikin ikon Allah za mu yi bayani ne a kan sirrin ma'aurata na biyar. alfahari da kai a kowane lokaci domin ina matuƙar ƙaruwa da wannan sirrin ma'auratan. Yau shirin namu zai juya akalar shi ne izuwa. Sirrin yadda za ki rikitar da namiji. Ina son na yi kira game da matan da ba su san taya za su riƙa kula da mazajensu ba. domin ƙara jawo hankalin mazajensu. Ku sani cewa idan har za ki kula da wasu abubuwa da mijinki yake so, kika kasance kuma kina yi masa su to ki sani cewa kin shiga gaban dubun mata a wajensa. Yana da kyau a ce, idan kina tare da mai gida, kar ki zama mai zama nesa da shi. ki zauna yanda jikinku zai riƙa shafar juna domin ba abin da ke ƙara shakuwa kamar body contact wato gogayyar jiki idan kun kasance ki langwaɓe masa tamkar baki da lafiya ko da kuwa lafiyar kilau akwai abin da bature ke kira simbata ko da lafiyar kilau zuciyarsa za ta kasance cikin wasu wasi, ba zai samu nutsuwa ba in ba ya ga kin zama daidai ba ko da kin kwana biyu ki buƙace shi ya ware maki ko da awa ɗaya ne a cikin lokutansa da niyyar kina so ya koya maki wani abu wanda baki sani ba na rayuwar aure. Dalilin haka tamkar ka bai wa ɗan makaranta ne a assignment, ba zai cire ki a zuciyarsa ba, har sai ya samu abin da zai faɗa miki ko ya koya maki, kin ga kin bai wa zuciyarsa aiki ba shi da lokacin tunanin wata. Kafin mai gida ya ci abincinki, ki tabbatar kin caɓa kwalliya domin hakan zai ba shi damar cika tumbinsa idan kun keɓe a makwancinku baiwar Allah karki bar shi ya yi ta wahala shi kaɗai kwanciyar aure ba don namiji kaɗai aka yi ba ke ma kina da sha'awarki yana nasa kina naki in ya taɓa nan ke ki taɓa can idan ya matsa nan ki cafko can idan kika sakar masa jiki abin ba zai yi armashi ba amma idan aikin ya zama na mutum biyu za ki ga fa'ida namiji yaro ne sai da rarrashi yanayin tafiyarki kar ta zama kamar ta masu noman dankali yangar da mata ke yi a waje ba ƙugu suka fi ki ba ba nonuwa suka fi ki ba ki jujjuya su ki sami lada idan kika bar su a cikin kaya ba abin da za su ƙare ki da su komin ƙanƙantar abin da zai ja mai gida ya ce allah muki albarka kar ki raina wacce ta mayar da miji uba ita ce sarauniyar mata allah ya mana albarka karki yarda wata ballaga za ta raba ki da uban yaranki. Kada ku manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga shafin Matan Zamani na ɗaya a duniyar YouTube. Kada ku manta da ku yi subscribe, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa da zarar mun ɗora sabon shiri a sanar da ku akan lokaci.